اللهم أرنا الحق حقا والحق اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تفص غوتن يا وطن المحرم إجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوت أيد تاريخ كنت أربعين Allah da baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don aikin sunayensa. Now, ita guga haka وقد صرح في A wannan aya. Allah ya fito fili da ka ce menene ayan mata ce wa an sanna mina sama'i na kadari askan na hofi kofi wa ina na zahabin ke lafadarun aje ina nuna ka sarrafa na tofi a ce ba ta ba ta can asalin ne ba ita wannan an ta zo ta yi sharhin waccan ko kuma ita ma tana neman sharhi yake to a nan wannan aya ya faɗi a fili wala ta na ku ruwan Allah ta'ala ke tabbas mu mutawa shi aka raba wannan kaza wannan kaza wannan kaza wa'annan ga adadin abin da za a barbata masu wannan ga adadin abin da za a fara masu wannan ga adadin wannan ga adadin Allah rayu sarraf ko. nahu ta'ala huwa musarriful ma Allah tabaraka wa ta'ala ne mai raba ruwan nan ومنزله حيث شاء كيف شاء dama kuma كما يدعي so. babu daɗi babu shi isa ita mutum ka zaron koron kirki ba ai yi ba amma da Allah ta rigigi kuma misali na mutum zage iska Kuma Allah ya zaga Allah shi ya sako iska in yi wata mai ita itatuwa da tsara gidaje haka za su yi an kuma iyo sa ita ba ta kai abin nan ba ka sanar dai irin yadda ake so haka nan shi ke so haka wannan dai yanzu yana rana ruwan ku yau ka gaba sai iska sai sanyi to shi ke raba ruwan haitu sha'a kai fa sha'a ومن قبيل هذا المعنى daga wajen wannan ma'anan ma sabata fi sahihi muslim min hadisi zaid bin khalid al-jihani radiyallahu anhu waccar magana ta biyo bayan masu cewa ruwa tabi'a ce ruwa ba dabi'a ce ruwa ba Allah ce ruwa ba ne ta ce ke yi ba Allah ta'ala shi ke da ruwan shi ya ruwan kuma shi ya raba shi yadda yake so ba wani tabbace ba to shi ne bayan ya kawo aya da ta tabbatar da Allah ke da komai Allah ke da kowa to daga nan sai tsoro ga maganar annabi قال صلى الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في آخر السنة كانت من الليل أنا في من صلى wata rana ce na ahulibi bayan wani ruwa na sama da ya kasance da daddare falamman sarrafa a cikin nasi da aka gama sallah shi ke sai juyo wurin mutanen da suka zo su kai sallah فقال هل تدرون ماذا قال ربكم ko kun san menene mahalicinku da baraka wata ala ke cewa ko ya ce ya eh, matsala rabbuku eh, ko na'am qalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka sani kala kala kala na farko annabi ne ce. kala kuma biyu Allah ya ce. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي أن واي غري وباينا سن كسو biyu. mai imani dali da wanda ya kafirce ne ɗan tawaye Ya saurin kai fa'amma man ƙala motsar na bi fadlillah wanda ya ce an mana ruwa da kyautar Allah ni'imar Allah rahamarsa an kwaro mana ruwa da rahamar Allah fa zalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni kafirun bi tawakibi wanda ya butulce ya yi haƙi sai taurari taurari ba su da ikon komai halittattu ne juya su aka yi ko ake yi shi ya ajiye su inda ya ajiye su don ka ba su da hannu a kan yi mana ruwa taurari wa amma man kala motsar na bi nau'i kaza mai ce an mana ruwa da tauraro kaza ko girgiza kaza ko kuma ainihin an mana ruwa nan sha kaza فذلك كافر wannan shi ne kafin, ya kafirce min da yana sallah kuwa in ma jahilcinsa kowane wuri bai tsaya karanta shi bai dace ba bai karanta addini yadda dace ba bai karanta wancan wurin yadda dace ba don dama wanda suka yi wancan karatu ba za ta yi wurin su ba Allah kwata ba Allah kaga ai su ko dama su wahalar zanka su sai sallah ba yi. yadda ba zai ji kunyan Allah ba gaba ɗaya za su ji kunyan mutum sau da kanan nan, yadda wasu su in suka fito suka ce su ba su yi imani da Allah ba iyayensu suka taso masu sukan ce a ci gina, ya kake so a yi imani da Allah sau na imani da Allah ne ba ce ne aljanna ke zan na ta ne wuta a zuciya kai na dariya shi kenan wannan ne zai sa ka ya kwanta yanzu zai ta kwanciya da gina hawan jini daga yau wannan maganan wanda kila ta fi wancan zafi inda ya so mai rinka dan yi faɗi ta fi wancan zafi inda kawai ya sassara uwan ya ajiye shi a gefe to wannan mai cewa ruwa na ya takara na ya takara ba ha za ka kafirin bi mu'minin bi kawaki bi ta ga wannan ya yi daidai da wancan aya ta sama Allah ya shirya wannan ruwa Allah ya ce aje shi karɓar shi ke raba shi yadda ya zo هذا لفظ مسلم رحمه الله في صحيحه ولا شك أيكو تنتما بابو أن من قال موترنا ببخاري كذا أما نروى صبو ذا أي من راهي كذا كذا مسندا هنا من جنجنا والنار وذلك للطبيعة أنا جنجنا في قضوة قدبية أنه كافر بالله كن بالله مؤمن بالطبيعة والبخار أينه يعني بالطبيعة والبخار والعرب كانوا يسكمون larabawa na jahiliya can kafin zuwa musulunci suna ɗauka anna ba'adar masari aslahu miyar zahari tushen ruwa mana asalin ruwa daga teku yake rinjinar raban jahiliya ma daga teku ne anin minal bahari abin da an dama mai lissafi illa annahum yusniduna fi'la zalika sai dai suna dangana yin wannan aikin lil fa'il muhtar jalla wa ala a ɗabi'a ma a halayyar Laraba na cewa ainihin wannan ruwan amma ce turori ne daga teku i daga nan amma allah ne ya shirya wannan turori ya shirya yadda abin yake haɗe ruwa ba su ce su ba allah ba hmm? eh ya fi ai su ba su ma bata bayi ba tunda wanda yake eh daga ruwan bana musu daga tekun ya zo kun tekun tawaye to tururin da yake tururin waye halittar ruwan ikon tururin to amma su ma ta na yake a kaka mun yadda Allah ke yin ruwan kuma tururin na aje tururin ne yake da ganin yadda ya shirya ka gano yadda ya shirya kashin ya tara jiragiran a sama ya yi wa ya yi aiki amma a ce a'a ba ake ba ɗabi'a ce ko a yi kaza ko ba kaza ruwa kawai aka shi ke yi da kansa bai da na jiya shi kaga shi ne wannan kallon ilhadanci shi isa ake cewa an haɗu ai a ruriya duni kafiri ka kasar na duniya yadda Allah ne mai halittawa in ba nan da zamanin ba mulhidai masu cewa babu Allah halittun sama ba su da mahalicci su ma ba su da farko kamar yadda Allah bai da farko Allah musulmai da ake ce bai da farko su wa halittun sama nan duk ba su da farko nan shi ma Allah nan kar da su su ma nan suka tar da shi da kaga su ne ina wanda ake magana da su aristo su afulaton sakara bilu sidan a shi ne ba nake magana ba wanda suka tafi kan turai su abin da suke musu wannan Allah ne ake ce Allahu akbar ba shi wannan wanda aka gina wannan gini saboda shi saboda mu zo mu bauta ta masa in suka kalli gini ma ke su ce kai shafewa kwakwalwa ta kai shafe ai wannan wuri yadda yake ga hanya nan ga hanya nan su kuma ke su dace da shi za a samu kuɗi sannan a mayar da shi wani wurin a mayar da shi wani ɗan yankin kenan za su yi taron siyasa sai su hau kai su yi shanin tafiya kamar irin yadda ake da hall a can ɓangaren wanda da wata bukatan ta taso ya gaje ka samu masu wurin ka biya kuɗi ba ka lokaci su za ka rana ka zo an ba ka awa kaza kaga da an samu kuɗin shiga shi ne ya dace to wannan hannun ba su yadda akwai wani Allah ba kai wannan ana fata wai ji su da mu mun fari mun yi imani haka yake Allah ne ne a wannan Allah gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne mutuwa da ake ta mutuwa ake ta mutuwa da rana za ta zo da za a tashi da shi kamar yadda aka yi rani da damina wannan an ɗiba yadda yan adadin da aka ɗiba za su zo mutum na ƙarshe in ya zo ko halittun ƙarshen suka zo gaba ɗaya za a mace sau da kana an gaya mana ma irin mutanen da alkiyama za su tashi a kansu su ne irin waɗannan su filosofa wanda ba za a tada alkiyama ba sai an samu ba a Allah Allah wannan mun yi abin da ne da maganan annabi cewar ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah to gaba ya sai an daina ka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sai da fashe wani dariya waye irin da ware zai kashe mu tukuna ba kamar baka ji maganan ba to an ce ba shi wa tashi an gama magana da ta yi duk wancan shari'i ne mu musulmi suna nan a cikin kwai wani yana yi da sani wani zama da su ne ya sashe shi da su hmm? eh, eh. lokacin dukkan su kenan duk wani mutumin kirki Allah zai turo da iska za ta shiga dabbawan Allah zai mutu ba gani ba mutane hankalinsu na tashin sun ji bawan Allah ya mutu wani ma bawan Allah ya mutu wani ma bawan Allah ya sai an kwace tsinkewa ke mutum yana zaune shi bai ba shi maka komai ba gaba ɗaya ba su cewa ma magana magana akwai ɓangarorin da kace maza in kace masa sai da safe Ni ce maka sai da safe kace Allah ya kai mu sai ya fashe da dare yanzu kai saboda Allah ba za ka je safe sai Allah ya kai ta dariya sai ni ta ka mushi daga sahara yanzu a ta yan sahara ne addini yan sahara ne mu uzamin yanzu duniya idan manya ne waɗanda suke masu suna manya suna kallon ba magana wani Allah kun ba mu kare maganan Allah na dole abin a je ke je kuma mu tsara rayuwar mu yadda ta amfani mu ci gajiyar mu hmm. shi ne aka ce maka ba saboda jama'a suke yi ba saboda an ba sa sallah ai kaga za a ware shi a gidan a ba shi komai ba kuma za su zo wa'annan mutanen su za su zaɓe su don suka ce ban Allah ina ran su da Allah kana ga za zaɓe su haka kuma da ba ku samu abun faɗi ba ku zo ku ce a je a zaɓe su irin yadda ya ce ko jana'iza je zai je jana'iza saboda kada shi ba ya zai jana ba ran juma'a da yadda za a yi zai kokari samu ziri ya samu ya tare da shi ma a juma'a da shi ran sallah zai so sallah amma da za ka je ka same su wajen aiki mitin ya kafa mitin ya kai mitin to za ka gani ko Allah ba ran jimma malamai ma sun dauki wannan dabiya idan ana misali sai ku bari in an gama za mu da masallaci na wurin amma su suna nan suna ofis suna nufin to ba za a yi ba kuma da wata na abin da ɗan jalin goyi ce hidin ta hidin ta kama ta burki malam umar ya je ya ga kusa ana irin wani abu ko wacce headquarter yake ko wacce headquarter yake ya san kai headquarter da yi. to yanzu dai kawai magana da kai mutum zai zai sanya a zai mutu ya yi fata a ne zai yi mutu dan in ba sa ba mutum zai gama gararinsa ya yi mutu a bansa a wata hanya maganan Allah Allah babu sai dai duniya kawai ya za a ya samu kudi ya za a yi mulki ya za a yi shugabanci ya za a toshe komai yadda musulunci bai motsa ba hatta yan cike su kuma su mutu kaga an mutu Inda an toshe baya motsi baya yaɗo to da kanan kenan wanda suke rikice in suka mutu gaba daya an huta nan gaba za a zauna a huta kai rayuwa mai daɗi irin tasu mumin ash'arihim daga cikin waƙe-waƙensu masu cewa yan jahiliya ma ake magana masu cewa eh ruwan daga teku yake sannan kuma daga rafuka to eh, amma Allah ke yin ومن أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد la talumni innaha min niswatin rukadis saifi makaliti nuzul kanatil bahari yam adna bi yam adna ida ambatan faifu asali jal khudari kecela talumni kada kada jeni sau da dama shi mutum ne fasiki jahiliya yake amma shi fasiki ana kwatanta lalatattu da shi ko hira da shi da aka shi in ban ke ci abinci da shagiya ya samu mata sai da rayuwarsa ce kakka zarge ni akan wance innaha min niswa tana daga cikin irin wasu mataye rukkan rukka da saifi bacci mai bacci lokacin bazara ana bacci saboda tana da mai mata kowane irin aiki za a gyara mata ɗaki za a wanke mata zaran za a yi mata wanke za a dafa mata abinci idai ta koma ta yi baccinta da sai makalitin wanda ba ta haihuwa ta haifi ɗaya ko biyu da gidan karkar da biyu ta haihuwa ta nazari da yan yaya bakin kusan makaliti da nazari kusa da juna suke ta taba da ka manta gobe ka damin da wata da wannan kalmomi in ka ka ka iya su da kyau daga jahiliya yanzu jahiliya aka dawo da ita kaga mata masu aiki kafa son zai aiki ko musu masu aiki ko musu masu wanki ko musu kaza don jara a kashe musulunci ne yake mu kuma muna kallon musulunci banzan Allah da mai mu mu duba na kasa da shi yassa tana nika tana daka tana kwaɓa waina tana cike waina ayyuka shugaban matan gidan aljanna ga yadda take to su kuma shugaban matan gida ne sai ka zama shugabannin matan wuta in don kuɗi ne don martaba Abin da ta ce za ta ce ita za ta ce wanda irin manzan Allah kan fa yana ta ce salini jin mali la uguni anki min Allah shay'a to ba ta roƙe shi dukin ba ita ma aljanna ta take nema saboda kanan tana biki ta kaɗa ta da mijin ga ya'ya tana da so hassan ya fice su hassan da husaini amma tana aiki tana wanke kayan biyu tana menene da ta an kai da bakakan ga ya abubuwa رضي الله عنهما أسمعوا kada yake a sama'u a sama'u ce ta gafar kwanta har ƙarshen ta a sama'u ce tana zuwa ita ce ke za ta ɗibo masa na abuwa ba dai ka noma ba ta dama duka kwalla ta taro ta ɗauko a kata kawo gida wanda abubakar ina da ƙarfi cikin su ta kare a kan dawa masara tunda tana tsakko dibino dibino nan shine madadin masara kuma ta tsako wajen kilomita nawa ne ma ne kwanan nan na faɗi a zai ka kilomita uku ta tsakko ta kawo kuma ba ta ganin wani mutum akan doki a ce masa suna neman alfarma annabi ya ganta kan ta wance san ga zuwa sai durku zai durkusar da raƙuma ya bismillah don muhammad kai ki gida ta ce allah ya sai haƙuri ya rasulullah sai ya gano ba ta son shiga cikin marami ba cin amana tare da ita tana zuwa gida ta ce wa wani ya ce wani ne zubairu bin lawwa sai na faɗi da annabi ba ainihin eh, yake min zai rage min hanya na ce a na gode ina jin kunya kuma na sana kishi sai me ya kofa sai ce akan annabi zan kishi ba ta son abin da zai fata wa mijinta wa'annan su ne fa in za ka ce musulunci kamar yadda mai tarar ke ce wa'annan fa su ne musulunci musulunci su ce musulunci su ce da musulunci suka tufafi ba sa wani abu sai da ke da namiji kuma ba ma wai wannan ba tana cewa ba abin da ifi ba ta wahala da lokacin da tana tsohuwa da ya ce irin irin wahalan kiwon dokinsa abincin da dokinsa ke ci shi mutum ne shi bai mai anguwa ba bai taɓa tsora shi shugaban karɓo haraji ba ba taɓa ba kayan gwamnati sayarwa ba ba a taɓa tashi ba shi kawai in ka ga an shi wuri kaza ya ɓaci to kuma in ba ka same shi a raƙamul awwal ba to za ka same shi dafan farko saboda kana haka irayi gaba ke dama komai bai mallaka ba an tafi da gonar da da aka yanka masa da aka yi wani yaƙi da aka yi ba zan yi tuna ga inda ta ce ba amma dai ina da katafariyar gona har labarin yanka gonan ya cika jama'a aka tashi ba za ba shi gona ya kalli dajin aka ce su kwani dokin ka ya tsaya da kan duk ku hau dokin nan ka san ku dole zubairu zai yi doki shi ne wanda haƙi koma ga Allah ba su taba ido da ido da kafiri ban bai murbe shi ba ba wai kafiri ƙudanare ba ɗan ƙaramin kafiri a kafiri mai suna kafiri ana labarin wannan har mai kaza kenan don in aka zo za a ma fara jawa nan ne zan walar da yaran mu bari in ji gaskiya muke mu fara mutuwa da ni sai ka bar yaran ka su huta ni wani bar yara na su huta ko kai in yi sako aka buta zai ka gan shi a ji a ƙasa ya kashe mutum ɗari wannan wanda aka ji kenan ba wanda san adadin abin da kake na arna amma dai hannu da hannu ya kashe annabi to matarsa me zai ce a kawo matarsa ba za ka mata ba sannan ɗan uwan annabi ne ɗan gogo ne amma ga yadda da rayu shi ne wanda ya aure yar abubakar don tana aiki ita ce ta ce mata kiwon doki yayan sarakuna nan sun san yadda ake kiwon doki daga doki ainihin ko dama yana da mai kula da shi in yi kashi sai an kwashe in shi dan gayu ne shugaban na irin dokin zubairu ba shi dawa ba shi kamar saboda haka nan hannun wannan yan jahiliya ne yanzu sai ka da mu zami muna muna na sai ka koma gida ka da yake ba ta tashi ko a ce karfi takwas ka yi ba kai ya'ya makaranta ba sai ka ganka bayan takwas da rabi da gudu ragoye ragoye ragoye ragoye sun tafi eh, ya aka yi ga gama abinci ba eh, eh, magana banza mata ka ɗaga kuma yi ta shekara kaza sannan kuma da su wai a yi hakuri daga nan badalan a ce wani kai abu na fiya kuma ana zangin makaranta kaga mutumin ban zama na yanzu na ce ce wallahi na sani na kai rana da yawa a kan titi da uniform shi ne na zo in gaya maka a ɗauki mataki yau da a ce a rufe makarantar nan makarantar nan ba a kan irin yanzu matsayin ka kawai mu san yadda za mu zama da kai amma ba nasiha ne ba su mutanen ba ka gaya musu da isa su ke bari yayan ku da isa ma yayan ku ba su iya musu abinci su kai zakan lokaci takwas ba mutumin da tashi karfe hudu awa hudu ba ga mai musu girki ba ya musu wanka ba tun musulmi na kirki hudu na yi yana tsaye sai dai kaddara wani lokaci ke aiki ƙarshen mutum amma duk musulmi ke hudu yana tsaye duk matar sunna matar kirki to dole kudu tana tsaye ba wani maganar masu kudi ba wani maganar masu kaza duk da yadda annabi muke koyi addinin ya rushe kamar idan zamanin annabi badal islamu gariban kada ada gariban da mu ce yanzu fa fa yaudu gariban duk da tasowa ma kada ada don ba haka ba misali a tsakanin ne amfanin samakon da muke da safafe shi muna makaranta wannan ya taso daga gari kaza wanda ya taso daga gari kaza wannan ya taso ita ba ake da kai da kaza ba me yana kana shan wahala kada mu ka huta ka jira don ka da kyau saboda kana yake cewa wannan wannan mata hutatu ita gabanacin bahari kowane kofin haka ne ko kamar kamar banatul bahari ƴaƴan kogi ƴaƴa mata na kogi ai ba wani gizai gizai ne ne kaman kamar girgizan kogi da bazara wanda za a ganshi ne yana tafiya sannu sannu bai san ba iya ta ma'ajina yana tafiya yana motsi yana tafiya za a ganshi yana tafiya sa sai kan shi haka take eh eh maka eh, na eh, adna ko kana nesa ne ko kai ma abin da ya same ni ya same ka kunnen firgi sosai yam adna na ce idan ambata saifu idan bazara ta tsirar da ainihin asalija asa mana tushen masu eh, masu ainihin kore mana cikita cikita da kan ruwan bazaran an yi wanda za ga makaranta ta yi kore idan ta yi akwai sake ka kalli gindin za ka ga kutu ɗaiɗe ha masara ta yi masara su daudan kutu sai tsakon hoto hmm? masara ka ga masara ta kwara nawa ce kajin da ba ta ce kwara goma ba ya ce da ita ya da ita to haka shine wannan asaliju irin da ta tsayar da alkhudari za a gashi babba ko ita ma wannan matan da za ka ga kanta za ka ga ciki yake ɗiƙarta ce ita ma ciki ce ciya to ce a kan irin wannan matan ya kasa jini قوله بنات Bahari, يعني Almusulman, الجزيرة التي عصر مائها من البحر da tushe ruwan ta daga teku amma ba ka ce tekun da ke yi ba ruwan da ke yi da kanta ba jahiliya qalu abi zubayr al saka hata ko hata ima Anasim. eh Anasim. Gurun. ma ma ohon sajihu sajiju شربنا بماء البحر ثم ترطعت متى لجج خضر لهن natiju. yace sai saka ummu amri kulla asiri lailati Allah ka shayar da ummu amri kowane dare Allah ka shayar da ita mana hana'imu gurrun hana'imu da gaji rai farare Kuma ma'ukunna sabiju ruwansu in ya kwararo mai yawa ne inda ruwan bazara hmm? Eh? eh ne kana ce ana eh, ana imo ne haka ba idan ana ba no abin nan ne town ne ko to ala ife eh, mun kuna ko hana imo masu fari an duka ko to duk yadda aka da girgije ne hana timu girgije ne gurrun ya san girgijin bazara fari-fari ne ma'ohud na sajiyun ruwan sama yawa ne da ruwan bazara gan shi da ba irin ruwan kaka ba fiye sharin na bima ilbari wanda sun sha ruwan teku sun ma rafa'at su gira-gira gina kana suka sama mata lujjajin lokacin da suka cikin eh, lujjajin mata lujjajin hudurun lokacin da suka shayar da ainihin gonakai da hunna na eh, fijin ku? no no no a ah, na fijin na ihu na ijo na ajin na ijo baiti ne ba zai cutar ba na na fi juma duba mu ga ainihin abin a asalin baitin kila ya samu ruwaya ruwaya kamar yadda zaka samu hadisi riwaya kaza kaza haka baitocin masu ke wani lokaci kuma kuskuren bugu ne wala shakka anna khaliqas samawati ko shakka babu mai halittar sama wal ard jalla wa ala huwa munazzilul matar ba shake fa ruwa ani alal qadari alladhi yasha'u kayfa yasha subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna ulwan kabira wa nahnu